Eminem, ma vie devient chère à coup de... Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Baba Yakubu Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Talata tara ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baba Yakubu Makeri da kano labarai. To Abdulaziz hannayen jari da dama a nahiyar Asiya yau talata sun samu tashi ainun biyo bayan wani abin tarihi da aka samu a cibiyar kasuwanci ta Wall Street. hukumomi sun ci gaba da tsare wani hamshaki mai harkokin sadarwa kuma dan rajin a hong kong jimmy lai bayan da babbar kotun yankin ta hana bashi beli yayin da ya bayyana gabanta yau talata kana a yau talata kasar peru ta fara yaki da annobar Corona Virus na biyu da ta kunno kai inda shugaban kasar francisco sagasti ya ɗage hannun rigarsa ya nuna wa mutane cewa allurar rigakafin ba ta da illa kanun labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a jihar filato inda suka kashe mutane da dama kullum matakin shine a ganda ana neman zaman lafiya muna nan dai muna kan shiri za mu yi mitin mu kana cawa yaran mu kunne domin mu gan zaman lafiya ya sake dawa sai kuma jamhuriyar Niger inda jihar Kwani da ke kan iyaka da Najeriya nan ma wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu mata kamar yadda za ku shi. misalin kare uku da wani abu suka je gidan shi suka ta kaura gambuna allah bai kaddara ba daga ba sun kafalla gambunan da suka shiga mu dai ba mu je burin ba saboda allah bai kaddara saboda suna riga sun fara lugudan wuta kamar kowace ranar talata yau ma zamu gabatar da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz babal ke gabatarwa za mu kuma karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Hannaye jari da dama a nahiyar Asiya yau talata sun samu tashi ainun biyu bayan wani abun tarihi da aka samu a cibiyar kasuwanci ta Wall Street. kasuwar nike ta tokyo ta yi sama da kashi hudu cikin ɗari yayin da Comsit ta shanghai ta yi tashin gorin zabe da kashi biyu cikin ɗari kana tsec ta taiwan ta samu tashi kasa da kashi ɗaya cikin ɗari ma'auni ya nuna kasuwar hannayen jari a hang na hong kong ita ma ta yi sama da kashi ɗaya cikin ɗari a yau da rana yayin da kasuwar hannayen jarin sensex ta mumbai ta yi sama da kashi ɗaya cikin ɗari a hali da ake ji kuma hannayen jari snp asx na ƙasar australia sun fadi da kasa da kashi ɗaya cikin ɗari haka zalika kasuwar kospl ta seoul ta fadi da kashi ɗaya cikin ɗari a cinikin kayayyaki ana sayar da ma'aunin darajar zinari guda dala dubu daya da dari takwas da arba'in da daya da digo arba'in mai ya cira da kashi daya cikin dari. inda ake sayar da ganga ɗaya dala hamsin da takwas da ɗigo talatin da takwas yayin da ɗanyen man brent ya cira da kashi ɗaya cikin ɗari bisa ma'aunin ƙasa da ƙasa inda ake sayar da ganga ɗaya dala hamsin da takwas da ɗigo talatin da takwas duk manyan ma'aunin ciniki uku a amurka suna nuna faɗuwar ciniki nan gaba. hukumomi sun ci gaba da tsare wani hamshakin mai harkokin sadarwa kuma ɗan rajin demokuraɗiyya a hong kong jimmy lai bayan da babbar kotun yankin ta hana bada belin shi yayin da ya bayyana gabanta yau talata an kama layi mai shekaru 73 a duniya ne a ranar uku ga watan disamba kana ya kwashe makonni uku a tsare kafin aka bashi beli kan dala miliyan guda da dubu ɗari biyu masu shigar da kara sun ɗaukaka kara akan hukuncin belin da aka baiwa layi suna ikirarin hukuncin da karamar kotun ta yanke na cike da kurakurai kotun ɗaukar karar ta amince da buƙatar masu shigar da karan a hukuncin da ta yi tana ishara da dokar tsaron ƙasa da ke hana ba da belin mutanen da ake zargin su da aikata laifi ko kare laifi har sai in alkali ya samu isasshen shaida da zai tabbatar da wanda ake zargi da aikata laifi ko kare laifi ba zai ci gaba da aikata ayyuka masu barazana ga tsaron ƙasa ba. da farko an zargi mai kamfanin sadarwa na next digit ne da laifin damfara inda masu shigar da kara ke tuhumarsa da saba wa sharuɗan inda kamfanin ke aiki da farko ana zargin layi ne da aikata laifin haɗin baki da wata ƙasar waje karkashin sabuwar dokar tsaron ƙasa a yau talata a kasar peru ta fara yaki da annobar corona virus na biyu da ta sake kunno kai inda shugaban kasar francisco sagasti ya ɗage hannun rigarsa ya nuna wa mutane cewa allurar rigakafin ba ta da illa peru ta fara ba da zagayen farko na rigakafin wuni biyu kacal ne bayan da ta samu zubin rigakafin dubu uku daga ɗakin gwaji na sinopharm na ƙasar china mai magana da yawun ma'aikatar kiwon lafiyar peru ta ce hukumomi suna sa ran allurar rigakafin za ta maido da kwarin gwiwa na tinkarar wannan annoba ministar kiwon lafiya pilla mazeti ta jinkirta karɓar rigakafin tana jira sai ma'aikatan kiwon lafiya da ke yaƙi da cutar sun fara samun tukuna peru da take cikin kasashe masu yawan waɗanda suka kamu da coronavirus a yankin latin america ta tabbatar da mutum miliyan guda da dubu ɗari da tamanin da shida ne suka kamu da cutar kana wasu dubu ɗari arba'in da ɗari uku da takwas suka mutu da cutar a cewar cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta jami'ar john hopkins an jima kaɗan babu kuma zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu yanzu mu fara da najeriya inda wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane biyar a ƙauyen kushoku da ke kan iyaka da karamar hukumar basa a jihar filato da kuma karamar hukumar kauru a jihar kaduna ga zainab babaji da ƙarin bayani 'Yan bindiga sun hallaka mutane biyar a ƙauyen Kishosho da ke kan iyaka da ƙaramar hukumar Basa a jihar Filato da kuma ƙaramar hukumar Kauru a jihar Kaduna. Lamarin na zuwa ne ƙasa da mako guda da 'yan bindigar suka hallaka mutane bakwai a yankin. Banda kisan mutane bayanai na nuni da cewa 'yan bindigar sun kuma ƙona kayayyakin abinci wani mutum guda da ya samu raunuka kuma yana karɓan jinya a asibiti. Mr. Ezekiel Peter shine shugaban matasan ƙabilar Irigwe a ƙaramar hukumar Basa. ƙasa. Ranar Lahadi da yamma daidai karfe bakwai da yamma Fulani sun shigo wata ƙauyenmu wanda ake kiran shi Kishosho sun kashe mutum biyar abin da ya faru kenan jiya da muka je mun janaiza. To dama akwai rikici ne a wurin? Ba wata rikici. Akwai wanda aka kama ne ko dai kawai kuna hasashe ne? Ba a zance hasashe ba kowai da suka ji Fulani suna yare da suka yi atakin haba kowa suka kashewa yaren Fulatanci ake yi. To bayan wannan wani mataki kuka ɗauka? kullum matakin shine a ganda ana neman zaman lafiya muna nan dai muna kan shiri za mu yi mitin mu kara jawa yaran mu kunne domin mu gan zaman lafiya ya sake dawa. To amma hukumomi fa kamar su jami'an tsaro sun shiga wurin? Eh jami'an tsaro jiya muna tare da su gaba daya muka shigo su kuma gargade jama'a a yi kowa ya hakuri a zaman lafiya. To amma dai ya yanayin gurin yanzu yake? A yanayin ba damuwa. A gefe guda kuwa Alhaji Abdulkarim Bayero da ke zama jigo a kungiyar matasan Fulani ya buƙaci ɓangarorin biyu da su kai zuciya nesa. Jiya na samu bayani wani ya kira ni cewa an kashe wa'insu mutane kin san a kwanakin nan an nan samu damuwa a area nan tsakanin fulani da irigbo inda aka kashe yaran fulani suna kiwo da shanu kansu. akwai bata gari akwai kuma wanda ba sa son zaman lafiya a wannan kasan tamu to ina kira ga duka bangarori a kai zuciya nesa a daina yin ramuwan gayya ba ta da amfani mun tara al'umma mutum a wancan lokacin matasa mun ce masu lallai kada wani ya ɗauka doka hannu da sarakunan fulani da sarakunan kabila irgoi a zona a tattauna su bar fulani su shiga su yi kiwo kamar yadda da suke yin kiwo kowa ya yafe wa kowa Wannan hari na zuwa ne a ranar da gwamnatin jihar Plateau ta keɓe a kowace shekara don yin yafiya kan rikice-rikicen da suka auku a fadin jihar. Da yake ƙaddamar da wata majalisar mashawarta kan haɗin kan addinai ƙarƙashin shugabancin rabaran Pandam Yamsat da mai martaba sarkin wase Alhaji Sambu Haruna. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya buƙaci majalisar da ta goya hukumar inganta zaman lafiya a jihar baya don kawo ƙarshen sabbin rikice-rikicen da ke tasowa tsakanin makiyaya da manoma a yankin na basa. Gwamnan ya ce ya umarci jami'an tsaro da su zakulo waɗanda suka aikata kashe-kashen don gurfanar da su gaban kuliya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gaba ya ko makeri da labaran duniya kashi na biyu. Australia ta hakikance cewa tana sa ran za a aiwatar da adalci bayan china ta kama wata 'yar jaridar australia cheng lei a hukumance bisa zarginta da raba bayanan sirrin kasar a kasashen ketare cheng lei shahararriyar mai gabatar da shirye-shiryen talabijin a sashen turancin ingilishi a ma'aikatar yada labaran gwamnatin china ta cgtn ana tsare da ita ne tun cikin wata agustan bara an dai tsare 'yar asalin australia ne a beijing ba tare da tuhumanta ba kana an hana ta ganin lauyanta tsawon watanni shida sai dai ana ganin bayan kama masu bincike na china suna shirin gabatar da ita gaban doka bisa zargin fitar da sirrin ƙasa australia ta hakikance cewa za yi adalci kana ba za a musguna wa chen ba tsohon ministan harkokin wajen australia alexander dauna ya ce kamata wata alamar ramuwar gayya ce da china take yi wa australia amma ba kawai batu ne da ya shafi zargi na gaskiya ba dangantaka tsakanin canberra da beijing ta yi tsamin cikin 'yan shekarun nan da rikicin siyasa da dama a ƙarshe wata shahararriyar mawaƙiyar amurka mary wilson da ta yi fice a cikin fitattun mata mawaƙa uku da ake kira da springs a cikin shekarun 1960 ta mutu tana da shekaru 76 kawarta mai tallata fitattun mutane jeshuwas ta ce wilson ta yi mutuwar farab ɗaya ne a jiya litinin a gidanta da ke las vegas a jihar nevada wilson ita ce ta kafa kungiyar ta supremes tare da diana rose da kuma florence ballard yayin da suke zaune a gidajen jama'a a detroit a jihar michigan a shekarar 1959 kungiyar ta kula yarjejeniyar aiki da wani kamfanin shirya wakokin r&b na motown records bayan shekaru biyu amma wakarsa ta farko da ta shahara ita ce where did our love go wacce suka lera ta a shekarar 1964 A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na mai Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta ce ta kama wasu da ake zargi sun kashe wani mutum da iyalansa kamar yadda kakakinta CSP Haruna Muhammad ya shaidawa murya Amurka. Alphonsus okorigi na dauke da karin bayani. 'Yan sanda a jihar Anambra sun ce sun cafke wasu mutane da ake zargin sun kashe wani mutum mai suna Ken Ekwesiyanya da matarsa da 'yarsa a cikin wani coci a garin Aziya da ke karamar hukumar Ihala na jihar Anambra a ranar Alhamis da ta gabata. Ko da yake ba bayyana ko mutum nawa ne aka kama saboda wasu dalilai na tsaro ba. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Anambra CSP Haruna Muhammad ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa to har yanzu dai ba mu kai ga tantance ainihin me ya faru ba amma dai akwai wanda aka kama kuma kamar yadda na ce ana bincike saboda a tabbatar da ainihin dalilin da ya sa aka kai hari da kuma ya suka kai Gwamnatin jihar Anambra ta bakin kwamishinan yada labarai Mr. Sidon adinuba ta ce ta kasa bacci akan wannan danyen aikin kuma ba za ta huta ba sai ta kawo karshen irin wannan mummunan lamari inda ta ƙara da cewa. So the police are leading the investigation. Yan sanda suna nan suna gudanar da bincike. Akwai waɗanda aka kama da zargin su suka kai wannan harin. Kuma 'yan sanda za su ci gaba da yin bayani akan wannan batun. Yanzu wannan ba shi ne karo na farko da ake kai hari cikin coci a kudancin jihar Anambra ba, saboda kuwa watan Agustan shekarar 2017 wasu 'yan bindiga sun dira cikin cocin st philip na ɗarikar katolika a garin ozobulu da ke ƙaramar hukumar ekusigo inda suka buɗe wuta suka hallaka akalla mutane talatin da biyar tare da raunata jama'a da dama alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria a gaida alfonso sa da wannan rahoton yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wasu mahara su bakwai dauke da bindigogi sun afka wani gida a Kalmalau da ke kan iyakar Najeriya da birnin Kwanni inda suka silale da mata biyu da suka yi kidnapping ko garkuwa da su kuma suna nan suna jira a basu kuɗaɗe kamin su sako su. Wakilin murya Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton. Waɗansu mutane ɗauke da bindigogi su kimanin su bakwai sun yi garkuwa da mata biyu bayan sun abkawa gidan wani mutum a garin Kalmalau da ke kan iyaka da birnin Kwandi domin gona kan noma ne kawai suka raba garin na Kalmalau da ke cikin karamar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto da jamhuriyar Nijar. Amma sai da suka share tsawon lokaci suna barin wuta a cikin garin don tsoratar da mutanen Kalmalau don hana su hitowa tunkar su. malam muhammadu shine aka yi awon gaba da matansa biyu misalin karhe uku saura ina cikin gida zaune na dare sai na ji waɗannan mutanen bayan sun shigo dama akwai wani yaro wanda a bangaren ɗakin yara suna niji suna tarkaddama da shi cewa shi buɗe musu gida ko kuma su sa ƙarfin bindiga su buɗe gida eh, su buɗe shi buɗe musu ɗaki da shike ko kuma su sa ƙarfin bindiga su buɗe ɗakin ko kuma su kashe shi sannan dai ce musu ba bai da makulli sannan dai lokacin da aka ta niji suna tarkaddama Allah ka dani ko lokacin halke nake to da suka ce illa dai abin suka so da su ta yi wuri na suka yi su wuri na da na yi wannan dalilin da ya sa na ɗan kuɗaɗa na bar gidan na tsallaka ta katanga hakan ko wani su da makamai suke bindigogi na gare su sun yi halbe-halbe kwarai da gaske babu wanda suka ji ma rauni illa dai sun yi halbe-halbe cikin gidan bayan sun gama halbe-halbe cikin gidan sannan kuma suka watsu nan bakin kofar gida suna ta halbe halbe kila suna nuhin don masu kawo dauki haka an tafe da da iyali na guda biyu yanzu haka suna can gare su to gaskiya Allah da ya tsallakar da ni daya daga cikin yaren gidan ya yi mini bayyana bayanin yanda maharan suka yi awon gaba da matan biyu a lokacin yana cikin gida lokacin da suka kai harin. Sai suka to eh, suka yi abin da suka cikin gida suka to suka kira mata shi daya ta fito da ta fito sai aka ta jefa kofar daya kuma aka kira ta da ina kalle da su a taga sai suka kwankwasa mata ta fitowa sai shi kidnapper din guda ya koma ta taga ta ya gani yana ganin ta sai ya sata sunan ta ce barki barki ta so mu shekaru gudu ga barayi nan sun to tana buɗewa an kace mata ta hito sun ka sa su layi layi nan bakin kohatta sai an kace musu wala sai bayani ina alaji yake in ba haka nan ba za a caka mata yu za a caka musu yu a kashe su sun kace wallahi ba su sani ba sai daga cikin su ɗaya ya shiga dakin ta ya rirrige sai ya ga ta jariri ya rirrige gidan sauro ya ga ta jariri sai ya ce mata wanga dan yaushe na je an ka haihu sai ta ce a a wata guda sai aka ja ya dan ta guda dan babba babba aka ce ya ta ya nuna musu dakin baban su ya ja su ya kai bakin dakin. aikin babansu an ka ce mishi an kai so a yi mai wayo a ce mai ta ya nuna inda babansu ya ga aji kuɗi shi lahi bai san inda babansu ga aji kuɗi ba sai ɗan kidnapping ɗin wanda ya ja yaron ya fara halbi a cikin wajen wajen yana halba bindiga kenan sai yaro ya ruga da gudu yana da aka tattara wa'annan mutanen aka ja su aka je aka balliga aka fi shi ma makwabcin wanda aka yi awon gaba da matansa biyu da muka saka sunansa saboda dalilai na tsaro ya ce yanzu haka suna ce cike da fargaba tun lokacin da abin ya wakana. Misalin kare uku da wani abu suka je gidan shi suka ta kaura gambuna Allah bai kaddara ba daga ba sun kafalla gambunan da suka shiga mu dai ba mu je burin ba saboda Allah bai kaddara saboda suna riga sun fara lugudan wuta suna ta wuta suna ta wuta suna ta wuta har misalin uku da rabi na dare a ce ma ma ku hudu sauran wani abu to mu kam gaskiya Allah bai ba mu iko hatuwa ba saboda wannan wuta ta haƙarin hitowa a ce a tarbi gabanta sabi zuni wannan al'amarin mu ma kanmu wallahi ba mu ji daɗin ga al'amari ba saboda ba mu yi kwana ba mun ga duk abin da an kai domin ni ga katanga ta ga katanga shi hankalin mu ya riga ya tashi duk inda muke ba mu yi kwana ba da mazan mu da matan mu da ƴaƴan mu babu wanda samu bacci domin wanga wani gaba mu dai mu saba ganin shi ba an ba an ga lokacin ba a wannan iyakar dai jamhuriyar Nijar na ƙara jan damara domin hana waɗannan maharan tsallakowa ko da yake lokaci zuwa lokaci sukan sulalike domin nufatar ƙauyukan da ke ke gab da iyakar ta Nijar Najeriya domin arcewa da gaugawa da zaran suka kammala aikata wata ta'asa kamar yanda waɗanda suka sace ba amurken nan suka yi sama da watanni biyu da suka gabata haruna mamman ba wani birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, da biyar da kuma talatin da A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta View a akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a biyahausa.com ko ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da Alhaji Sule Aliyu Kanya, manomi da ya shafa sama da shekaru ashirin yana noma a Najeriya. wanda ya fara mana ƙarin bayani kan irin kalubalen da manoma suke fuskanta daga wasu makiyaya da yadda suke samun amfanin gona a da da suke amfani da taki na gargajiya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar ma Abuja Hawa Umar ta fara da tambayarsa kamar haka. Akwai wasu tallafi da gwamnati da ke ba wa manoma musamman ma da gwamnatin na ta yi alkawarin cewa za ta bunƙasa harkar noma domin ƙara farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Shin wannan tallafin yana zuwa gare ku? Eh to gaskiya dai irin wannan tallafin nema muna ji ana cewa gwamnati za ta biya manoma tallafi ko kuma in ce tana bayarwa. Amma tsakanina ne da Allah tun da nake noma ba abin da wani abu wanda na taɓa samu daga gwamnati. Domin dai mu ji labari labari an ce gwamnati ta ba da tallafi waɗanda kuma suke amfana din ma yawancin su ba ma manoman bane ba wani ma bai ma taba zuwa gona ba amma sai ji an ce an ba tallafi wani a ce an ba taki bahu goma wani fiye da haka wani an ba jari mu dai ainihin manoman dai ni dai ba abin da na taba samu daga gwamnati tun da nake wannan noma har ya zuwa yau ɗin nan da nake da muke hira nan da ke ban taba samun tallafi ba kuna da wata kungiya amma na manoma na nan yankin musamman ma ko a ce manoman kanya babba na jihar jigawa? Eh a gaskiya da mun yi kokari da mai wannan kungiya domin ni dinnan memba ne akwai lokacin da eh, zan tunawa lokacin eh, yayana alhaji beru lokacin nan ina da ransa mun taba haɗuwa aka yi kungiya aka ce mu kungiyar manoma ne za mu muka fara kuɗi kuɗi aka ce za a ba mu tarakta wadda za a rika za ta rika taimaka mana ana samun noman to a gaskiya abin dai har dai haka dai kungiyar dai ta lalace ma dai babu wani abu dai da aka samu kuma har yanzu a yanzu ne dai ban ce akwai wata karfar kungiya a wannan anan kanya ba Na'am to amma baka ganin kamar idan kuka yi kungiya waɗanda za ku rika wa gwamnati korafin ku ba kwa ganin abubuwan za a samu sauki a cikin su? Eh wannan gaskiya ne idan aka yi wa kungiya din hakika za a taimaka dama ita gwamnati a haka take so a yi kungiyoyi duk abin da za a yi mutum daya gwamnati ba ta iya daukan ba za ta iya tallafa masa ba aka yi kungiya din a kungiyancen gwamnati haka take so kuma tana tallafa to amma a gaskiya har yanzu yanzu dai mu dai ba mu dai da wata kungiya mai karfi wadda za mu iya tunkara mu je gwamnati domin a taimaka mana in kuma da akwai wallahi ne dai ban santa ba don da ba a neme ni ba. Noman damina kake ko kana haɗawa har da noman rani? Eh to gaskiya mu anan saboda ba mu da fadamu ba mu da koguna saboda haka mu noman mu falan ɗaya ne na damina ne. In muka yi noman na damina in Allah sa ka samu ka samu in Allah sa ka faɗi ma ka faɗi ba mu da wani ruwan da ba a noman rani anan anan yankin na su babara saboda ba mu da ruwa da gwamnati ta yi kokarin cewa za a ja za ta taimaka mana za a yi dam dam dam domin mu rika noman rani domin akwai waɗansu ma'aikata ma da suka zo daga abuja duk sun dan zagaya sun ga gurare sun ce za a yi za su gina rijiyoyi a samu ruwa domin a rika haɓaka wannan noman rani to amma har yanzu dai allah bai sa uh, mutanen sun uyo waiwaye ba wani jan hankali ma tukunna za ka yi wa gwamnati domin ganin ta waiwayi manoma yadda ya ya kamata tallafin da take cewa tana bayarwa ya isa yadda ya kamata ya je eh ni dai da wato kiran da yadda zan yi wa gwamnati irin wannan ya kamata idan za a taimakawa da manoma to a bi ta hannun dagatai da masu unguwanni su ne suka san wane ne manomi wa ya kamata a tallafawa amma in ba haka ba inda aka bi ga misali ta siyasa to yan siyasa ba lallai ne ba su zakulo manoman da ya kamata su amfani wannan tallafi da gwamnati ta yi to a wannan yasa nake wannan kira da gwamnati in dai ta taso irin wannan abubuwa a ta hannun daga ta da masu unguwanni in allah ya yarda mu manoman da muke na ƙasa wanda ba mu da wani eh, gata hai allah to za mu iya samu allah yarda kuma shawarar da zan yi wa manoma yan uwana da daidai da haka da mu dage don wannan abu da muke yi ciyar da ƙasa ne da abinci saboda haka mu dage mu ta yin ƙoƙari har allah ya taimaka mana har allah ya sa gwamnati ta ga abubuwan da muke yi ita ma ta taimaka mana eh, wannan hida kiran da nake. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sule Aliyu Kanya kuma wakiliyar ma Abuja Hauwa Umar sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Muhammad da Hafiz Babal yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga kawo mai ruwa ba shoga da abubakar salisu a rankin potoscom suka ce baki daya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka inna lillahi wa inna ilahi raji'un rai bakon duniya ma'aikatan biyu hausa mazanku da matanku muna mika ta'aziyar mu gare ku da ma iyalan wakilinku Abdulaziz Ibrahim bisa rasuwarsa da fatan Allah ya sa ce makomarsa. Sai kuma wasikar Aminu Kano mai da garku ya ce Assalamu alaikum biya Hausa ya ce muna kira ga gwamnatin jihar Sokoto da tabbaza jami'an tsaro don kwato Malam Muhammad Mantasa da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su a karamar hukumar Illela. Sai kuma mu na gaba ya fito daga Isa Lawar Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya ya ce Assalamu alaikum biya Hausa ya ce nasara da tsohuwar minista ministan kudin najeriya ingozi ikwanja ta samu na zama shugabar kungiyar cinikayya ta duniya abin farin ciki ne matuka ga 'yan najeriya da ma nahiyar afirka baki daya sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga abubakar salisu arin kimi potescom da abubakar potescom anguwar arin kimi tare da habibu abubakar birnin bayero suka ce baki daya hakika mun yi tir da Allah wadai da har-haren da 'yan bindiga suka kai a jihar Kaduna muna fata mahukantan jihar Kaduna za su inganta zaman lafiya a faɗin jihar baki ɗaya. Allah ya shigan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Nafisa A Nasir Goiwa Lokos da ke jihar Sokoto ta ce ko shakka babu akwai rawar da mata za su iya takawa wajen ganin an yi zaɓe lafiya an kammala lafiya a jamhuriyar Nijar ta fannin daƙile su ga waɗanda ke son kawo na ƙasu a harkokin zaman lafiyar ƙasar sai kuma sakon na ƙarshe ya fito daga habibu abubakar birnin bayero tare da abubakar salisu a rankin batoscom da ke jihar yobe sun ce baki ɗaya dakatar da allurar rigakafin cutar coronavirus da mahukunta afirka ta kudu suka yi abu ne mai kyau domin sai da lafiya ake komai a duniya baki ɗaya. madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. hannaye jari da dama a nahiyar asiya yau talata sun samu tashi ainun biyu bayan wani abin tarihi da aka samu a cibiyar kasuwanci ta wall street kasuwar nike ta tokyo ta yi sama da kashi hudu cikin dari yayin da comsit ta shingai ta yi tashin gorin zabe da kashi biyu cikin dari kana tsec ta taiwan ta samu tashi kasa da kashi daya cikin dari ma'auni ya nuna kasuwar hannayen jari a hang na hong kong ita ma ta yi sama da kashi ɗaya cikin ɗari a yau da rana yayin da kasuwar hannayen jarin sensex ta mumbai ta yi sama da kashi ɗaya cikin ɗari hukumomi sun ci gaba da tsare wani hamshakin mai harkokin sadarwa kuma ɗan rajin demokuraɗiyya a hong kong jimmy lai bayan da babbar kotun yankin ta hana bada belin shi yayin da ya bayyana gabanta yau talata an kama layi mai shekaru 73 a duniya ne a ranar uku ga watan disamba kane ya kwashe makonni uku a tsare kafin aka bashi beli kan dala miliyan guda da dubu ɗari biyu a yau talata a kasar peru ta fara yaki da annobar coronavirus na biyu da ta sake kunno kai inda shugaban kasar francisco sagasti ya ɗage hannun rigarsa ya nuna wa mutane cewa allurar rigakafin ba ta da illa peru ta fara ba da zagayen farko na rigakafin wuni biyu kacal ne bayan da ta samu zubin rigakafin dubu uku daga dakin gwaji na sinopharm na ƙasar china mai magana da yawun ma'aikatar kiwon lafiyar peru ta ce hukumomi suna sa ran allurar rigakafin za ta maido da kwarin gwiwa na tinkarar wannan annoba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin baba ko makeri wanda ya tani gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana sauti da ma injin namu na yanzu ni abdulaziz adili toro nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare da yadda ubangiji allah yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe domin ku matasa a duk faɗin duniya.